Allah mai rama mai jin kai littafin raɗe mai taken jin zaki kashi na arba'in ga mamakinsa Alhaji Usman ne shigo gida yana ta safa da Marwa cike da mamaki ta karaso kusa da shi cikin rawar murya ta ce Alhaji lafiya me yake faruwa ne bai ko kalle ta ba ya goya hannayensa duka biyun a baya cikin tsananin bacin rai ya ce Mariya wai ina badariya take Allah sarki cikin Mariya sai da ya bada ku da kaifi tsananin fargaba da tashin hankali suka bayyana a fuskarta bakinta na rawa ta ce badariya shekara da shekaru ba ta gidan nan kuma in ce tunda ta je Katsina ta dawo ba sai yau zaka neme ta ina ce ka san inda take kuma kana zuwa can a harzike so ma faɗa ya ce banda shashanci ta ya zaki bani amsar banza da wofi kin ce ta je Katsina kuma kin ce shekara da shekaru kenan ba ta dawo ba rike da baki Ibrahim da Hajiya Mariya suke kallon yanda yake zuba tijara fu ya ja ya wuce sashin sa cikin bacin rai da tunani kuma barkatai da ke zuwa masa da ya rasa madafa Ibrahim kallon Mariya yayi ce gaskiya akwai matsala ba. kin faji wannan tsinanniyar matar ta shi yake tambaya wacce ina da yakinin ba ta raye Mariya haɗe rai ta yi ta ce kwarai kuwa na san ta daɗe da mutuwa saboda gubar da aka saka mata amma kuma abin da ke ɗaga min hankali in har ya tuno ɗansa ka san ba zai in ya tuno ɗansa ka san ba zama zai yi ba murmushi ta ta ce ai ko da ya je ai ko da ya je abin da zai kashe shi zai jiyo don Muhammad ya daɗe a kabari kuma shi ma kwanan nan zai bi shi Ibrahim ya ce kamar ya kenan murmushi ta ta ce so nake mu karasa shi ta yanda ba mu da wani fargaba ko tashin hankali kuma kai ne zaka gaji dukiyarsa wani uban tsalle ya daka ya ce wow sai ni magajin usman wato dai zan ci gaba da rayuwa cikin daula har na fara hango ni makale da amarya ta sultana yayi magana cikin begenta Allah sarki karar buga kofar da ake yi ne zabarar da Aisha daga baccin da yake dibarta a take buga salati jin ana ihun faɗin Aisha ma zaki bude kofar nan ko zaki bude kofar nan kada in yi ciki ciki da ke in har na balla kofar nan to wallahi sai na miki mugunci wanda zai saki kusa auruwa wanda zai saki kasa auruwa yayi maganar cikin fada ita ko banda inna lillahi babu abin da take maimaitawa kuka ta fara tana leka windon banɗakin ko akwai inda za ta iya fita amma ina duk a rufe ne kalan yanda yake jijjiga kofar take tana salati jike take sharqab da zuba shi ko wayar sarki ringin ne ya sa shi dakatar da buga kofar cikin haƙi ya daga wayar ganin kiran Alhaji Kamal ne ya sa shi barin dakin wayar a kunnensa daga can bangaren ya ce kai ina kake tun ɗazu sai kiran layin ka nake baya shiga network ne shine amsar da ya bashi Alhaji Kamal ya ce ina yarinyar nan take ne cikin damuwa da haushinta da yake ji ya ce tana ɗaki na baro ta firgita ya jin abinda Alhaji Kamal ya faɗa wai an yi kidnapping ɗinsa kenan cikin tsananin mamaki ce Sakina ce aka ɗauke lallai akar makallahu din dinnan dan iskan karshe ne kuma baka ganin barazana ce babu abin da zai mata Alhaji Kamal cikin tashin hankali ya ce a'a wallahi ba barazana ba ce. har video call aka min tare da nuna min yanda aka yanke hannunsa kenan kuka take tana neman ceto don haka wannan yarinyar kar kuma ta komai yin haka zai sa ya kashe mun ya abansa dan bai san zafin haifuwa ba yaron nasa ya ce Alhaji gaskiyar gaskiya yarinyar nan ta burge ni sosai kuma so nake in kasance kuma so nake in kusance ta ya yi maganar cikin bukatar hakan alhaji kamal ya ce shashashen banza kana da hankali kuwa ya za a yi ka kusance ta bayan ka san ƴata tana hannun wasu ka bari in san dabaran da zan yi in kwato Saki na daga hannunsu sai kuma na maka alkawarin angoncewa da ita yanda kake so babu ko sisinka ko da suka yi sallama da Alhaji Kamal komawa cikin ɗakin yayi ga har yanzu kofar a rufe yake fita yayi dan zuwa kawo mata abinci don ya san rabanta da abinci tun a gidansu ita kuwa tana makale jikin kofar tana sauke numfashi sama sama Saki na kuka take sosai kamar ranta zai fita cikin tsananin tashin hankali take kallon mutanen da ke tsare da ita yanda babu annuri a fuskar su babban cikin su ne ya daka mata tsawa wanda ya birgita ta har ta saki fitsari a wando ganin ruwa na sauka a kasanta yana bin tais ya sa idanunsa sauka a kai cikin fada ogan nasu ya ce Ruwa menene wannan yana jifanta ta mugun kallo bakinta na rawa ta ce ni ma kan ban sani ba saukan marin da ta ji akan kuncinta ne sa ta saki karar da ya kara da ilahirin gidan gaba ki daya zaki gaya min ruwa menene ko sai na yanka ki yayi magana cikin daga murya ita ko agigici ta ce wallahi tsari nayi ba tare da na sani ba tariya suka kwashe da shi dukansu suna maimaita fitsarin nan nan da nan suka hada rai kamar ba su ne suke dariyar ba cikin fada ya ce don kutumar boran ubanki a daki ake tsari? to maza ki shiga ban daki ki dauko mofa ki goga mana wajen nan yanzu kuma air fresh zaki sa bayan kin goge suka yi magana suna nuna mata yadda za ta ita kuwa duk da ba lafiya ya ishe ta ba haka nan ta shiga yin aikacin ta shiga yin aikin gyara duk abin da suke yi Aliyu yana kallon su ta CCTV shi da Abbas da kwamfuta ke gaban su kallo ɗaya za ka yi musu kasan kwararrun kwararru ne akan harkar kwamfuta Abbas da ya sha gajiyar aikin ɗaukan gorar ruwa daukan gorar ruwa yayi ya zuke karamin roba a take kallon Aliyu yake yanda ya zira masa idanu yana kallon Sakina tana mafin ɗin ɗakin cikin kasalalliyar murya yake faɗan kai Abbas yau fa mun gaji da yawa an ba gidana na cikin gari za mu kwana ba Abbas cikin zazzare idanu ya ce haba ai ba ma zai yi ba kasan lokacin hakan bai yi ba mu dai ko karata mu je gidan mun yi sallah da mun isa abinci da wanka kadai muke bukata sai kwanciya yayi magana da cikin confidence Aliyu da ke kokarin kashe kwamfutar ya ce oh ashe matan tun safe rabon mu da abinci sam wallahi na mance da abinci kaga mu je na je gida wanka zan yi bana jin zan tsaya cin wani abinci Baba zaune kusa da Malam Adamu ya duka na gefen su cikin tsananin damuwa ya ce na san kanwata Lami da yayarta suna cin hankalinsu a tashe bayan Allah Malam Ibrahim da ke gefen sa ya ce wallahi ne kam kullun da tunanin sa nake kwana nake tashi musamman ma yar autata babba yace haba iyaye na kar ku damu insha Allah za mu same su cikin aminci malam Adamu shi kam kasa magana yayi banda um mm, baba abin da yake faɗa kalama mami yayi wace ta shigo da abinci dauke a tare tana murmushi cikin sakin fuska ta ce dan Allah ku rage damuwa insha Allah za mu bar nan mu koma cikin ahalin mu fitin ne ya fito daga ɗakin sa duk abin da suke faɗa akan kunnensa hakan ya sa shi fadin wallahi nan gidan ya yi mugun karɓar mu cibiyan da fatar mu ta canza muke samun kulawa da abinci masu kyau babu wahalarwa na yi imani wanda ya sa aka kawo mu nan gidan ba shi da wata mugun manufa a kanmu kuma bana tunanin dan cuta ya kawo mu nan gidan in ma haka ne kam to sai dai mu yi addu'an neman tsari daga sharrinsa babba cikin raunin murya ya ce haba saifuddin wani daɗi ne ya fi a duniya in tashi in ganni kusa da umar khairi na ya za ta ji ko ya take rayuwa kuma mijin nata shi ma an garkame shi ko shi ma ya yake ne oho wani kwallon zafin da radadi ya sako daga wani kwallon zafi da radadi ya sako daga idanuwansa wanda ya sa Saifuddin fadin subhanallahi haba bafa kai hakuri in har akan Ummul Khairi da mijinta ne insha Allah zaka samu kyakkyawar bayani akan su ita kuma sultana na nata da sauke tunda tana ɗakin aurenta sai dai in naro ya rayuwa za ta kasance yayi magana yana duban babba da yayi kalan tausayi babba cikin nazarin kalaman Saifuddin yace wallahi na san ban kyauta wa safara'u ba amma babu yadda na iya ne ta ya zan ciyar da ita ina nan a garkame babu hanyar fita daga gidan nan malam ibrahim casbihi yake ja yana jin su hakan ya sa shi faɗin ni dai a bar wannan zancen dukanmu mu dukufa wajen addu'a babu dare babu rana wallahi Allah ba zai bar mu ba sai ya ba mu mafita malam Adamu ya ce wannan gaskiyar zancen naka don haka sai mu dage cikin kosawa baba ya ce ɗan kunna mana TV mai kallo yana rage mana raɗaɗin ciwon rashin ganin ahalinmu saifuddin ne kunna tv hakan yasa kowa ya maida hankalinsa akan kallon inda suka ga abubuwan maganar da ake sai akan siyasa da take matsowa kusa cike da mamaki babba yace ce ko wajen zaki zai fitar ne dan ya bar mutane cikin duhu Sai saifuddin cikin dariya ya ce wa ya sani ko shi zai dau ko shi zai zai dauka baffa marmushi ya ce to sanin shugaban hasashen karya oni ko ina kai ina ganin jin zaki Ya yi maka nisan da ba za ka taɓa hango shi ba Allah ka sa mu tashi da shi ranar alkiyama saboda yayi wa addinin hidima ni dai duk wanda yace aza duk wanda yace a zaɓa? wallahi shi zamu ɗauka. babu gardama a cikin lamarinsa kowa ɗakin gamsuwa suka yi da maganar baffa su ko bodyguard duk da suna waje amma duk motsin su akan idanuwansu don suna aikin su ne akan tsari da abin dokokin ubangidan nasu Mami ganin har karfe goma ya gota Aliyu ba su dawo ba. Hankalinta ya yi mugun tashi safa da Marwa ta soma. Wai gowar da za ta yi ta ci da shi ya shigo shi da Abbas hannunsu ɗauke da laptop da ke cikin jaka. Kallonsu take cikin sanyin da ta je a ranta shi kuwa Aliyu bai manci abin da ya faru ba kafin ya bar gida ba. Haka ya sa cikin hanzari ya ce ina wuni bai jira amsar mami ba ya wuce cikin hanzari sake da baki mami da Abbas suke kallonsa. Mami ta ce o oh, ni yaron nan wai har yanzu abin da ya faru ɗazun ta wuce ba a wajen shi jibi yanda yake gudu yana ta murmushi shi kuwa Abbas kwafe baki yayi yace mami kin san shi da kunya kuma yau ma a gajiye yake ya ce ko abinci ma ba zai ci ba ni da zan ci yayi magana yana kallon yanayin mami yanda ta susuce jin wai Aliyu ya ce ba zai ci abinci ba sosai ta saita nutsuwarta ta ce karka damu bari in saka a kawo maka shi kuwa ai dole ya ci har ɗakin nasa matar za ta kai masa tana can ta kai abinci ba ta ma fito ba ta yi magana tana kallon hanyar kicin bangaren aliyu yana shiga ɗakin haƙi ya soma yana faɗin washi allah na tara gajiya ba don na yi dabarar na gudu ba na san yanzu da ta sa ni cikin da ta sa ni cin abincin dole juyowa yayi ya saka wa kofar saki dan kada a turo masa kairi ko kuma a zo takura sa da abincin dole yana saka wa ɗakin na saki waigowar da zai yi cikin razani yake kallon ana buɗe kofar banɗaki sassare idanu yayi ganin Kairi ta fito fuskar ta dauke da lemon ruwan alwala da lemon ruwan alwala da tayi a banɗakin sa cikin tsananin mamaki ya saki baki ita kuwa bata ma lura da shi a dakin ba hakan yasa ta soma wakar Ado Gwanja inda yake cewa a sha ruwa rawa mata a sha rawa ku sha sha'anin ku duniya ce wani ya tashi wani zai kwanta wani ya gaji wani zai huta rawa ta soma a gaban miro tana far da idanu sake da baki yake kallon yadda take ɗiban rawa har da durƙushewa kada kai yake yi tare da rungume hannayensa duka biyun a kirjinsa jin kamar tsayuwar mutum a bayanta ya yasa ta tsai da wakar da take yi shi kuwa a hankali ya karaso bayan nata ya tsaya bayan nata da yake gaban miro take hakan yasa ta cikin miro ta ga mutum tsaye kam nan, kara ta sake wanda ya sa a rude ta juya tare da faɗawa kansa dukansu zubewa kasa suka yi kar makalkale shi take tana goga masa boost ta a kirjinsa shi kuwa Aliyu a cikin zuciyarsa yake salati ganin ta kara sakin wani kara tare da yi masa wawan ruguma wanda ya gabaki ɗaya ya ji kusoshin da ke kansa ya kwance cikin muryarsa da baya fita sosai ya ce umul khairi da gani yayi magana yana kallon ƙwayar idananta da suka ciko da hawayen tsoro ita ma kallonsa take sai a yanzu ta gane ashe shine ya zo ya rike ta kokarin tashi take daga kansa ta ji ya riko hannunta a ruɗe take kallonsa cikin ruwan bala'i ta ce ni ka sakar min hannuna mugu kawai tai magana tana turo bakin ta gaba shi ko kallonta yake dan baya son ta tashi daga kwanciyar da ta yi a kansa ganin ta dage ne ya sa shi faɗin oya da gani nima tun da kin yi sanadin da na fadi a kasa. da girma na kallonsa take tana harararsa ta ce yo ina ruwa na? kai ba kallon mata ka iya ba har gidan kawata ka je can bai ishe ka ba shine zaka zo nan ka danne ni ba na son kwartanci fa tai maganar tana murguɗa baki ya ilahi ya furta yayin da yake dagowa daga kwanciyar da yayi cikin takaicin kalaman kwartancin nan da take ambata masa hakan ya sa shi faɗin wallahi kairi duk ranar da kika faɗa min ina kwartanci wallahi ki sani sai na nuna miki original ɗin kwartanci na kuma mami in ta ganki sai ta tausaya miki yayi magana cikin gaskiyarsa ita kuwa kam buhu ita kuwa kan buhu ta furta tace amma dai wallahi lamarinka daban mamaki yo me zaka nuna min ni ummul khairi da ban san shi ba kai dai ba za ka canza hali ba kuma kwartancin yanzu na fara faɗi tunda ba za ka daina ce mun stupid kill ba tai maganar tana turo masa kwanan abinci a gabansa kallon abincin yake yana kallon yadda take haɗa yadda take kaɗa kugu alamun dole sai ya ce dan bakin ciki so yake yayi sanadin da mami za ta hana ta zuwa ganin babba tsaki ya ja yana faɗin ke ce ya ce ke bace min daga ɗaki na ce wallahi babu inda zani shine amsar da ta bashi tana turo baki oho kana son ka yi min bakin cikin ganin iyayena ko bayan kai kana tare da naka ko kallon inda take bai yi ba ya mai da hankalinsa akan wayarsa da ke ringin yana dubawa ya ganin ban su mai ya ce tsaki ya ja tare da cilar da wayar saman gado wani kiran na daukewa wani ke sake shigowa kari da ke hangon hasken wayar ta ce oh ni su mai nan wai wace wace ce ita ta jefo masa tambaya cike da jin haushinsa bai bata amsa ba ya ci gaba da sabgarsa yana kokarin rage kayan jikinsa cikin tsananin mamaki take kallon faffaɗan ƙirjinsa da yake cike da gashi ba masu yawa ba ne amma sun kwanta lub a jikin nasa shagala da kallonsa take subhanallah ta furta ganin yana kokarin cire wandonsa dago kai yayi kalle ta tare da kauda kansa gefe ya cire wandonsa ita kuwa rufe idanunta ta yi jin karar buɗe kofar banɗaki ne ya sa ta buɗe idanunta tsoro ne kama ta ta ce Allah ya taimake ni ban gani ba dan bai da kunya a gaba na yake cire kaya kayan ringin din wayar sa ne yasa ta kai duba akan wayar tare da hawa kan gadon daukar wayar ta ta ga an sa su mayya. so take ta daga tana tunanin ya ake danna tuno ya ake dannawa tunowa ta yi tana daukar wayar ne sai bane yasa ta gane inda za ta yi bikin din kwal din daga can bangaren mai fashewa da kuka ta ce haba manaja Aliyu jin zaki kar kaman haka kana azabtar da zuciyata tun ranar da na kawo maka ziyara baka kara daukar wayata ba wallahi zan yi abin da kace ka gaya min a ina za mu haɗu wani kututun bakin ciki ne tokare cikin kairi cikin ruwan bala'i ta ce shegiya ballagaza au mazan aure kike nema in banda iskanci kina neman ayi lalata da ke har da faɗin a ina za ku haɗu ko zazzare idanu mai ta yi jin muryar mace ta ce haba baiwar Allah ba ke nake nema ba ki ba Aliyu waya mana tsaki Kairi ta je ta ce to kwartuwa ba zan bashi ba daga yau sai yau kada in kara ganin kin kira wayarsa razana Kairi ta yi ganin sa a gabanta rike da kugun sa alaman bai ma gama wankar ba maganganunta ne ya sa shi fitowa hannu ya mika mata alamun ta bashi wayarsa fuskarsa babu annuri tsoro ya bata hakan ya sa ta mika masa shi ko yana karba ya ji muryar Sumayya tana faɗin hello hello Aliyu dan Allah kai magana ina fa jin muryarka kashe wayar yayi gabaki daya aje akan miro tare da kumawa ban dakin ita ko kairi kuka ta fashe da shi tun bai bata damar ta zagi Sumayya yanda take so ba maganganun Sumayya sun matakar bata mata rai dan ji take kamar ta je har gidan nasu inda ta san hanya a can ko dai bangaren Aisha yunwa ne ya fito da ita daga ɗakin inda ta iske ya ajiye mata abinci kokarin shiga ban dakin da abincin take ta ji ya riko hannunta gam da karfi razanannen kara ta sake tana ihu wayyo ka sake ni dan Allah na tuba cikin daga murya ya ce maza ki ci abincin nan mu je ki bani nonon ki in sha yayi magana cikin gaskiyarsa ita kuwa hannu ta daura akai tana faɗin dan girman Allah kai min rai wallahi ban taba aikata zina ba dan Allah ka ji tausayi na da na iyaye na na san kana da kan mata ba za ka zo hakan ya faru da su ba dan Allah ka dauke ni kamar kanwarka wallahi tallahi ban san yanda ake shayar da kato ba tai magana tana sakin kuka shi ko da baki yake kallanta yana kwabe baki cikin tsawa yace zaki ci abincin kowa aziza ki mun so macin abincin tayi tana kai manya manyan loma bata bata haɗiye na bakinta take tura wani nan da nan ta tura plate din cikin cikin zare idanu tace ce fitsari nake ji kuma zan wanke hannu cikin fada yace ki shiga ki wanke ki fito muje idan ba haka ba zaki sha mamaki ko da ta shiga ban dakin da karfin tsiya ta bankaɗo kofar tare da sakawa kofar ki a razane yayi gun kofar amma ina ta riga shi rufewa cikin tsananin tashin hankali yake ihun faɗa. Aisha ki bude min kofa ba zan miki komai ba kuka take tana motsa kwalla cikin rudewa ta ya sauka akan wani adda bayan toilet a ajiye. hannunta rawa hannunta na rawa taje ta ɗauko tana karewa makamin kallo na tsaf ajiye shi kusa da ita tayi tana kallon yanda yake buga kofar da dukan karfinsa kamar zai balla kofar ita kuwa addu'a kawai take karantowa a cikin zuciyarta Alhaji Kamal cikin tsananin damuwa ganin har dare yayi babu alamun sa kenan kuma sun yi trekking din layin amma basu ga inda suke ba cikin gegeta yake kallon matar sa Rahila da take zubar da kwallaye ce kwantar da hankalinki lallai na yarda yaran nan ya fi mu wayo da karfin basira kuma maganarsa akwai kamshin gaskiya kuma mami ta ko ka mami take hakan yasa ta ce Alhaji wallahi suna iya kashe ta su kashe banza a wajen su wai me tai musu ne tai maganar tana kallon sa shi ko taɓe baki yayi yace babu abin da ta musu kin san ƴaƴan talakawa da san abin duniya kuɗi suke bukata ba wani abu ba mahaifiyar sakina ta ce yanzu ka san akan kuɗi ne suke azabtar mana da ƴan ya amma ka ki basu abin da suke nema shi kuwa kosawa da maganar ta yayi hakan ya sa shi faɗin ba za ki gane bane rahila bai san maganarsa ta fito fili ba Kallon sa take cikin hawaye da ke zubo mata tace ban gane ba zan gane ba kawai ka fito ka gaya min gaskiya shi ko cikin fada ya ce ya ishe ki haka haba da wanne zan je ko kin fi ni son sakina ne yayi magana cikin jin haushinta tare da fita daga falon kai tsaye waje yayi mai gadi yana faɗin Alhaji ba za ka fita da mota ba ne? amma ina ko kallon sa bai yi ba tsaye yake rike da sa ya ji an wanke sa da marin da ya gigita shi a razana ya jiyo don kallon wanda ya yi masa wannan danyen aikin cikin gigita yake kallon tsohon masta. hannunsa dauke da makami cikin tsawa ya ce wallahi kai yunkurin yin wani abu a nan wajen zan fele maka kai kuma na yi a banza yayi muryar yan daba yana huce sama sama kai har ka isa ka raba ni da aiki na sannan ka kore ni daga wajen ka. uban kuturu yayi kaɗan bare na makaho Alhaji Kamal rike da kuncinsa yake kallon tsohon headmaster yanda yake nuna shi da makami bakinsa na rawa ya ce. Muktar ni kamara kwarai kuwa ba iya mari kaɗai zan iya maka ba har da cire maka kai duk cikin kananan aiki na ne Alhaji kamar zazzar idanu yake yana son magana amma ina ya kasa faɗin komai tsohon headmaster da ke kallon sa ya ce kuɗi zaka tura min cikin account ɗina yanzu nan ta wayarka ko kuma duk abin da na maka a yanzu kai ne ka siya yayi maganar cikin tabbatarwa hankalin Alhaji ya yi mugun tashi hakan ya sa shi faɗin zan tura maka 20 200,000 yanzu banda isassun kuɗi ya ta sake na tana hannun inkin nafin idan Allah ya sa an ganta san baka miliyan ɗaya hannunsa na rawa ya zaro waya daga cikin aljihun rigarsa transfer ya masa na kuɗin da ya faɗa daman yana da account number ɗinsa shi koyi da master cikin faɗa ya ce wallahi idan baka cika alkawari ba duk abin da na maka kai ne ka siya da kanka banza kawai yayi maganar tare da barin kofar gidan shi ko alhaji ciki ya koma yana salati haɗi da haƙi dan ba karamin tsorata yayi ba dan lamarin tsoron headmaster ba karamin tsorata sai yayi ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba Tun jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai littafin raɗe mai dakin jan zaki kashi na arba'in ga sa Alhaji Usman ne shigo gida yana ta safa da Marwa cike da mamaki ta karaso kusa da shi cikin rawar murya ta ce Alhaji lafiya me yake faruwa ne bai ko kalle ta ba ya goya hannayensa duka biyun a baya cikin tsananin bacin rai ya ce Mariya wai ina badariya take Allah sarki cikin Mariya sai dai ba da ku da kaifi.